الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله haɗuwar mu ta yau da shi ne ba da shelar cewa daga yau an dawo karatu sha Allah ta'ala sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma malam abdulhaf ya kamata a ce tun ɗazu ya fara kafin zo amma ba san hikimar jinkirin ba. yau kamar yadda kuka sani rana ce ta juma'a ashirin da takwas ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina yau kuma rana ce ta sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan gaske musamman tun daga hare-haren da aka kai wa america a sha ɗaya ga watan satumba na shekarar bara biladiya abu ne da ya samu america wanda ita da kanta da sauran mutane na duniya ba ta tsammanin yiwuwar haka ga ƙasa irin Amerika. wadda take ganin tana da tsaro mai ƙarfin gaske tana da cibiyoyi na leƙen asiri da za su iya gano mai shirin kullalliya tun kafin ya kai da tun nasara akwai ƙungiyar leƙen asiri ta cia akwai ƙungiyar bincike dangane da muna manya-manyan laifuka ta fbi da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kullalliya da za a shirya wa ita kanta amerika a cikin gida ko a wajenta kuma sai ya kasance harin da aka kai musu duk da cewa ɓangare biyu aka fuskanta ɓangaren tattalin arziki da kuma ɓangaren tsaro ɓangaren tattalin arziki ta yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwayen gini guda biyu waɗanda su ne rangul hazara wato wata alama babba ta ci gaban amerika aka kai su ƙasa wanda aka yi hasaran kuɗaɗe waɗanda ba za su iya ƙididduguwa ba ɓangare na biyu sashen da aka kai hari a pentagon wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta america kai harin ke da wuya kafin ka ce me sai ya kasance musulmi ake tuhuma da hari kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a 'yan shekarun baya kaɗan wanda aka kai a garin Oklahoma wanda aka yi hasarar rayuka masu yawan gaske kuma aka mutu musulmi da wannan ta'addanci wannan abu ya sa harin wannan na sha ɗaya ga watan satumba na faruwa sai dai kasance dukkan ƙungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi da ƙasashe suna ta ƙoƙarin yi wa amerika jaje da ya mata taziyar rashin da ta yi na arzikin mutanen da sun tasan ma dubu bakwai bayan adadin biliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba a gama lissafin su ba bayan karya alkadarin amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin allah ne da yake da ƙudura da irada ya fi ma ya sha aka kunye ta idan duniya to wannan kariya da musulmi suka yi ta wa kansu a ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi da gwamnatoci ba don komai ba ne ba sai dai irin abin da ya faru a waɗancan shekaru an tuhumce su da shi an zarge su da shi kuma kar kuma ta a wancan hari wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka ɗaɗɗaure sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu sannan wanda ya kai harin ya fito dan amerika ne kuma kirista ne kuma ba da alaka da musulunci aka kunyata don saboda haka abinda muke so jama'a su fahimta kila amerikawa suna da uzuri komin kankantarsa na abin da suke yi na zargin duk wanda suka zarga domin lokacin da aka yi maka dukan da ba ka tsammanin za a yi maka shi aka yi maka kayi irin wanda ba ka tsammanin za a yi maka shi aka yi maka wata mummunar hasara ba kowanne yake da zuciya ko juriyar bi a hankali ba ƙarshenta sai mutum ya yi tasarrufi tasarrufi irin zarafin hankali fi irin na wanda girman musiba ya ta ce ya dumurce zuciyarsa ta makance duk wanda ya ga wani alamu sai ke kai ne idan an zuma ya ga wannan ya ce kai ne in an zuma ya ga wannan ya ce kai ne shi ne abin da a nirga su samu to amma tasirin abin shi ne akan gwamnatocin kasashen na yadda jira suke Amerika sai kowace irin fassara wanda kowane irin matsayi ya sa sai wannan fassara su kuma su maimaita irin fassara ta fassara mutum da yadda Amerika ta fassara shi fassara wata aƙida da yadda Amerika ta fassara ta fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini fassara irin ta america wato da yanzu a duniya yayi ake na amerikanci a siyasance a akidance ila har a ajinance domin irin yadda america take son ta yi define din islam menene musulunci ta yi definition ɗinsa ta'arifinsa wannan ta'arifin ake so a mu'amalance mutane da shi yau a duniya ko da musulunci kake idan ya saba wa yadda amurka ta yi ta'arifin musulunci to kai nafin ya zama na dabu ta'arifin shi ne na gari kuma shi ne ta'arifin da ya kamata ya zama karɓaɓɓe a duniya to wannan ta ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina domin ana fitinan al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau dubbai ne suke yau a amerika waɗanda zargi ake yi a kansu amma an tsare su yau sama da kwana in wani na daura an raba shi da iyalinsa waɗansu an kuntata musu waɗansu an kore su daga aiki haka ake a nan haka a ingila sauran waɗansu kasashe na duniya musamman da turai bayan da amerika da ingila duk suna da dokokinsu waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi da wani uslubi ko sakin layi karkashin dokarsu da ke nuna cewa أن muttahama bari'un hatta tasbuta idanatu wato wanda ake zargi ko tuhuma a asalin dokarsu warakakke ne har sai dalili ya nuna ruwa da tsakinsa cikin laifin da aka zarge shi a asalin in an ce barawo ne kai to a kundin dokoki na amerika da ingila ƙarya ake kai ba barawo ba ne har sai an gabatar da kwakwaran dalilin da nuna kai barawo ya an ce ɗan ta'adda ne kai ƙarya aka yi maka kai ba ɗan ta'adda ba ne har sai an kawo kwakwaran dalilin da nuna kai ɗan ta'adda ne ya an ce kai kaza ne duk abin da za a zarge ka da shi ƙarya ake maka haka dokar ta nuna amma a yau harin da aka kawo america sha ɗaya ga watan satumba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a ingila yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo mutum su tsare shi kwana arba'in kwana hamsin ko kwana nan sai ga dama a kan zargi da ba su da tabbas a kan yayi laifin ko ba duk an yi wannan domin a samu dama ta kuntuka wa musulmi da musulmi to kaga a ce wannan ba karamar suna ba to wannan fitinan ubangiji ta Allah ya jarrabo waɗanda suke kafin mu da irin ta ko da su ta. ubangiji ta Allah ta alif lam mim a hasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin a hasiban nasu an yutraku shin mutane suna tsammanin za a kyale su an yaqulu amanna kawai dan sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe su ba wala qad fatanna allazina min qablihim hakika mun jarrabu waɗanda suke kafin su wala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu da sannan Allah zai bayyanar da waɗanda suke da gaskiya cikin imani wala ya'lamanna al-kadhibin da sannan Allah zai bayyanar da waɗanda suke makareta cikin imani ce an jarrabu na da kafin mu ha ko ma za a jarrabe mu isar ashabul ukhdud wadda ta tabbata cikin ingantattun hadisai ba ta nesa da ku mutanen da aka kama su saboda su aka haƙa rami babba aka kunna wuta a ciki shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna a kai idan su ake kama masu imanin nan ɗaya baya ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har ya hadisi ya zo da bayanin su filla filla ayoyin suratul buruj sun ba da bayanin su a dunkule kutla ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وبنجي halaka ta tabbata akan ashabul ukhdud su waɗanda suka yi rami din suka yi manya manyan ramuka domin su kunna wuta a ciki annar zatul roƙo suka hura wuta ma abusir kunnuwa idhum alaiha qu'ud yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da hura ta da jefa mutane a ciki suna zaune a gefanta akan manya manyan kujeru da aka girke musu suna kallo wa hum ala ma yafaluna su din dangane da abin da suke aikatawa bil mu'minina game da mu'minai shahidun rasihu suna zaune suna kallo to kaga wannan wani abu ne da ya faru a tarihi a baya dan ya faru a yau ba zai ba zai zama abin mamaki ba wa laqad fatanna allazina min qablihim wala ya'lamanna allahu allazina sadaqu la ya'lamanna al-kadhibin kuma kuna sanada da hadisin khabbab ibn al wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastanfiru lana manzon Allah kai din nan ka addu'a karba aiki. ba za ka roka mana Allah ba ba za ka nema mana taimako ba ga kafirai suna mana azaba muna kan gaskiya amma sun tsare mu suna wahalar da mu lokacin da yake wannan magana manzon Allah ya tayar da kai da wani bargo a jikin ɗakin Ka'aba sai tashi zaune yake ba shi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kamo shi don yayi imani a ɗora zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba shi gida biyu sannan a zo da matsefi na karfe irin wanda ake taje gashin dabba da shi gashin tumaki din nan a rinka fusgar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da ƙashinsa a soka a fintika a zare ta nan wurin amma hakan baya raba mutum da addininsa yace wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min a ila hadramaut la yakhsha ahadan illa Allah wa dhiba yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addinin musulunci har ya kasance matafiyi ya yi tafiya tun daga garin sana'a har ya zuwa hadramaut baya jin tsoron kowa akan titi sai dai tsoron kada kura a sai ubangijinsa sai dai tsoron kar ku za ka cinye masa dabbar walakin kun qaumun tastajilun sai dai ko mutanen da kuke gaggawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Khabbab ibn Arat Allah ya kare da abin to a ce wannan lokaci ne na fitna babban abin da ake bukata a wurin mutum tabbatuwa akan aqida akan manufa ta addini kuma fitina kowace irin za a fitina mutum dan dan adam yana da janibi biyu yana da janibul khawf yana da janibul raja waɗannan filin abu guda biyu haka suke tare da dan adam tun lokacin sa har lokacin mutuwarsa ya khaf wa yanzu yana tsoro yana kuma fatan samu haka dan adam yake a ɗabi'antarsa tun yana jariri har ya fara rarrafe har ya girma har ya zama saurayi har ya zama babban mutum har ya zama dattijo a haka yake sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma nau'ikan abin da yake jin tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro bayan ya girma amma ka sani cewa tsoron yana nan kuma so din yana nan ta tarar dan adam da yana yaro yana jin tsoron duhu yana jin tsoron kara ko ya yi wani bakon kara tsoron aiki yana jin tsoron bakuwar fuska saboda ko ta namiji wanda bai taba gani ba su tashi gida ɗaya ba ko ya mika masa hannu sai makale ba ya da shi in yake dole sai ya dauke shi sai yaro ya kusa da kuka saboda me tsoro to bayan ya girma kuma waɗannan ababen da yake jin tsoro na yaro kuma suna canjawa yanzu nau'in abin da yake jin tsoro a halin samartaka daban da abin da yake jin tsoro a da bayan ya fara haihuwa ya zama magidanci nau'in ababen da yake jin tsoro daban da abin da yake jin tsoro a da haka lokacin da yake yaro yana so yana son dariya yana son wasa yana son ya ganshi kan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin hakar karinta tana tallafa da shi yana son kaza yana son kaza yana son kaza bayan ya girma fa yanzu babu ruwan shi da cinyar mahaifiyarsa yana son takuduwa da abokanai yana son sinima yana son filin kwallo yana son bidiyo game yana son wasan sunoka yana son kaza ko yana son karatun qur'ani ko qiyamul layli ko qira'ar qur'ani ya danganci me yake so ya danganci me yake jin tsoro haka dan aka yake al khawfi wa raja bai daga iyali a dabi'an ta Allah ya riki to tun da dan adam yana da wannan janibin guda biyu dukan wanda yake son ya canza ya fitini dan adam zai lura cikin waɗannan janibin wanne ya fi ƙarfi akwai wanda in ka biyo masa ta fuskar kuɗi ba za ka iya fitinar sa ba in ka biyo masa ta hanyar mace ba za ka iya fitinar sa ba ta hanyar mukami ba za ka iya fitinar sa ba amma in ka biyo masa ta hanyar duka da ɗauri da kisa barazana da kisa mai yiwa sai ka fitile shi akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da ɗauri da zagi da meye ba za ka iya canza su amma an ka biyu ta hanyar kwaɗaitarwa sai ka fitile haka ɗan adam yake da ɓangare guda biyu na taɓa ganin wani ɗan kwaya amma a lokacin baya cikin kwaya ɗin an dai kama su da laifin yana fatautin tabar wiwi za a shiga da shi police station na fage yan sanda ana kama shi da karfi shiga ita ne kuke tura da karfi nan gidan fa ina da gado ko an mutu sai an bani ragona me kuke tura ma'ana baya ne baya kun tsoro yanzu nan sa shi a san ba zai sa dana shan tabarun kai su gidan maza su sa dana kamar da ya abu ta wata hanyar daban inda akwai malaman ilmin nan da suke magance matsalolin dan adam a lura ta wata hanyar zaga magance to kaga haka ake bi mu dan adam ko a fitine shi da samu ko a fitine shi da ko wace fitina ce wace fitina ce to so ake duk yadda aka fitine shi da tsaya akan manufarka ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Allah ba zai kyale mummunai ba dan kawai sun yi da'awar imani har sai ya jarrabe su ta hanyar jarrabawa za a bayyanar da nagari daga wanda yake bara gurbi ba na gari ba Allah ba zai kyale ku sai an zarge ku don a bayyana da wannan to saboda haka babban abin da ake so tsayuwa akan mabda akan manufa kuma a nan cikin gida najeriya ɗaya daga cikin kowace ƙasa daga cikin ƙasashen na duniya tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin ta irin yadda sa iya shiga waɗansu ƙasashe na duniya inda mu ma bil adama ne yadda sauran suke bil ba mu iya zare kanmu daga ciki to amma sai dai wayayu daga cikin mutane sawa'un a matsayinsu na tsaye ko a matsayinsu na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma wayayyar al'umma ita ce wadda take da tsare-tsarenta nata na kanta ba tare da zuwa da wani abu na waje ba eh ba su iya yiwa ka gudanar da kanka kai kadai ba tare da ka tudanyi da wani a waje ba amma abin da ke zuwa a waje iri biyu ne akwai mai amfani akwai marar amfani sai ka ɗauki mai amfanin da zai amfane ka a duniyarka ba zai cutar da kai a addinin ka ba kai aiki da shi sai ka watsar da marar amfanin da ba zai amfane ka ba a duniya ba zai amfane ka ba a addini ko akwai amfani na duniya da cutar ma mai yawa cutar addini sai ka watsar da shi gefe guda duk al'ummar da ta zama haka a matsayin ta na al'umma jama'ar da suka zama haka a matsayin su na jama'a mutumin da ya zama haka a matsayin su na shi kadai to ne mutum mai cikakken yanci a duniya kuma shi ne mutum mawayayye dan birni kuma shi ne mutum da ya san ya kamata amma mutumin da zai dauka duk abin da ake yayin sa a duniya in ya kunno kai cikin kasarsa baya iya bambancewa farko ma dai baya da rariya da za ta tace masa mai kyau da mara kyau baya da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfanin abu shi ake yayi a duniya kawai zai dauka ke da sai ya daɗe yana yi ya gano abin bayi da amfani ko bayan ya faɗa cikin wata illa to wannan shi ne ake kira mutumin da bai waye ba sawa'un mutum ne a matsayin shi shi kadai ko al'umma a matsayin su na al'umma daga cikin abin da turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shine mamaye kasashenmu amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye duk irin yadda turawa suka bayyana ƙaunar mu a sarari a zahiri ta hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala ko cutar kwalara ko cutar kurkunu ko dundumi ko dukan wata matsala waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako a gaskiya wannan ba shi ne mizani na cewa suna kaunar mu ba su a wurinsu da makami da ake amfani da shi a wurin yaƙi da alkama ko garin fulawa da za a raba ko ƙwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala dukkan sunansu makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufar sai a amfani da shi akwai lokacin da adadin kilo kaza ne na alkama zai sa a cin manufar sai a amfani da shi akwai lokacin da kwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa a cin manufar sai a amfani da wannan kuma yana daga cikin manufarsa da suka ɗauka a yanzu shine duk inda za ka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance to ba matsayin ba wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka ci nasara domin sun yarda yaƙi kamar kasu in dai ka zuba jari naira dubu ɗari ka je kasuwar sabon gari yadda kake fatan samun naira dubu goma ko ashirin su hau kai akwai yiwuwar ka faɗi naira dubu goma ko dubu ashirin kuma to sun san a yaƙi a ko wannan don ragowar wanda kake yaƙi da shi duk karfinka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da kai ba ta fuska ɗin tun da ɗan dan yaudara ne to sun san da haka su ko ba sa son hasarar rai ko guda ɗaya ne inda za su yi amfani da makami sama da alkama ko garin fulawa ko kwayar magani su yin amfani da waɗannan ɗin su ɗauki makami shi ne in ba sojojin su bane za su rike makami ku za su ba makaman su kashe kanku ku kashe kanku to wannan sun yadda yin amfani da makami ta fi cin nasara sama da kowace da haka suka rusa somaliya haka sa yake na cikin gida da haka suka rusa liberia da haka suke rusa sierra leone da haka suka kashe burundi da haka suka kashe rwanda da haka suka kashe congo kinshasa da haka suke son su ragargaza su ya galgada wato ainihin sudan tsakanin kudancinta da arewacinta da haka suka lalata kasashe da dama kuma suke son su yi amfani da wannan don lalata da wargaza aniyar najeriya za ka yi mamaki ko a liberia ko a congo kinshasa ko burundi ko rwanda ka nemi kilo na alkama da kudinka ba za ka samu ba amma har sashi ko nawa kake so za ka samu bindiga ko kowace iri ce kuma za ka samu yaron da idan hancin takalminsa ya tsinke bai san yadda zai dan kai ba yaro ɗan shekara tara ɗan shekara goma ɗan shekara sha biyu zai iya sarrafa maka ko kowace irin bindiga a duniya tun daga yar kalma pistol har zuwa clashing cup har yi zuwa mashinga yaro zai iya sarrafa ta yaro ɗin shekara tara hancin takalmin so ba zai iya ba to yaya aka yi ba a fataran makamai a dukkan inda ake yaƙi amma ake fatarar abinci sai a rasa alkama da fulawa da shinkafa da madara amma ba a rasa bular da bindiga ba daga ina ta zo kuma bindigogin da bulat ɗin ba a nan ƙasar da ake yakin aka yi su ba duk wannan wani abu ne da shugabanni ya kamata su tambaye kansu a kai muna faɗin wannan magana don mutum ya shugabannin mu tunani kan matsalolin da suke fuskantar mu wani lokaci siyasa ta kan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce mu yi kuma yana daga cikin kasawar shugabanninmu idan ba na tare da kai a jam'iyyar siyasa to wannan na nufin babu wani alkhairi tattare da ni da ke za ta karu da ke har sai lokacin da na dawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka wannan kuskure ne kuma rashin wayewa ne yana daga cikin kasawar waɗansu daga cikin shugabanninmu idan muka yi saɓani ni da shugabana a kan abu biyu ko uku to kada mun yi a kan abu casa'in da bakwai ko da takwas to ba zai yarda da ni ba a matsayin in ba shawara ko in taimake shi ko ya karɓo ni bayani na da zai taimake shi har sai lokacin da na yadda ne masa biyayya cikin abu ɗaya ko biyu ko uku nan da muka yi sabani wannan kuma kuskure ne kuma rufin wayewa ne duk wanda ya gina haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa ga misali da kusa za a haife ku a gida kuna da yayye ko kanne uwa ɗaya uba ɗaya kuke amma ba ku yi ittifaki a cikin kowane abu na rayuwa kuna tare a cikin waɗansu al'amura amma kuma kun saba a waɗansu da yawa ga matarka da za ka biya su zai ka ɗauko su daga gidansu ka kawo su gidanka ka sayar da ita ka ba ta sutura ka kula da magani da meye nata amma ba ta tarayya da ka a cikin dukkanin manufofinka akwai abin da kawai kara suke maka to ya ƴaƴan waɗansu gida kake so sun yi sai sun yi da kai ɗari bisa ɗari kan don abin da ka zo musu da shi ƴan gidan kuma ba su yarda da kai ba akwai adalci yaya matan waɗansu kake son su goyi bayan ka ɗari masu ɗari matar ka ta gidan kawa bata goyi bayan ka ba ɗari masu ɗari dan kuma da ka haifa bai goyi bayan ka ba ɗari masu ɗari wanka uwa ɗaya uba ɗaya bai goyi bayan ka ba ɗari masu ɗari wannan shine ne wayewar mu dukkan wanda ya ɗauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba sai sun yi da shi ɗari masu ɗari ba zai yi ba ba na ke mu'amala da kowa ba a duniya sai dai ka koma dokar daji kai kaɗai ka zauna amma in cikin da adama kake baka isa ba sai an saba maka yanzu tare mutu waɗansu shekara biyar waɗansu shida waɗansu bakwai waɗansu goma waɗansu kafin haka waɗansu kasu da haka amma dole hakuri muke da juna dole su rana in baka hauki ba yadda ka iya sai ma wasu rana ba ka bani haukin ba ni ma ba yadda na iya to haka rayuwa take daga lokacin da zaka ce ka'idar shine ba zan baka haushi ba ko ni in ce ka'idar shine ba za ka bani haushi ba ko ba zan saba ma ko ba za ka saba min ba daga lokacin na nemi abin da ba zan yi ba ba zan yi ba saboda haka irin waɗannan bayanai da muke yi suna da gajeren zango saboda masu sauraren da su a gabana amma kuma mamaki su dogon zango zuwa wasan saurare masu nisa akwai abin da zan faɗa ina da na dab da ni nufi akwai abin da zan faɗa da wani nufi yana cin nesa eh da kai nufi akwai abin da zan faɗa wani ɗauka habbaiti ne a ba habbaiti ba ne na san za ka faɗa don haka na faɗa na san za ka fahimta don haka na faɗa kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ni ba zai fahimta ba sai kai ɗin ne kai ne za ka fahimta kila ko zaurantar magana da sayan magana amma dai karfe ɗin dai da kai nake Um, idan muka fahimta ta a rayuwa mazan mu da matan mu shugabannin mu da mabiyan mu za mu samu hutu mai yawa kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne ba za mu saba ba za mu saba abinda aka ce kar mu yi gaba kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne sai mun yi ittifaki dari bisa ɗari abin da ake so mu yi a kaso mafi tsoka cikin al'amura don mun yi sabani a waɗansu luka sai mu hakurin zama da juna ko mu yi ƙoƙarin ya za mu warware sabani ta hanyar tattaunawa in muna so mu warware sabani kuma kar mu ce a zama ɗaya ne ko a zama biyu mu yi ko da zama ɗari ne kai mu kala ɗaya a kai in mun san na ɗari ɗaya ɗin zai haifar da alkhairi kar mu kosa da juna kar mu gajiya da juna ba ba abin da ake so kowane ɗaya daga cikin mu yayin da ya saba wa dan uwansa kan fahimtarsa ya zanto ba son zuciya ya ba a iyakacin gaskiya tsakaninsa da Allah gane yake wannan shine daidai to wannan shine ake bukata ba wai na saba maka bane dan kawai in cimma wata manufa tawa ko dai in ce wani mai faɗa da kai ya faɗa da kai na saba maka ne dan gamsuwa ta da abin da nake kai shine daidai kai kuma ka saba min dan gamsuwar ka da abin da kake kai shine daidai a tsakanin mu da ni da kai in kowa na yi tsakaninsa da Allah mutuwar mu akan wannan sabanin ba za su jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ba amma idan na saba maka dan in more ko dan in ce wani faɗa da kai ka saba mun dan ka more ko dan ka ce wani faɗa da ni to kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi ko ni na mutu a wannan yanayi mun mutu a cikin wani abin da ba zai jawo mai kiyar dan ubangiji ba saboda haka sai mu yi hattara mu musulmi duk yadda kafirai za su yi su ci nasara a kanmu zai mutu wahala kamar yadda da na faɗa muku a masallacin juma'a yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu amma musibar mu shine mu da kanmu mu cutar da kanmu ko a amfani da bar gurbin cikin mu don a cutar da mu kuma Najeriya a matsayin tan Najeriya gasar Najeriya shine musulmai da suke cikinta. ta inda ba musulmai ne a cikin Najeriya ba kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a Najeriya ba da yanzu ba mamaki abin da ya faru a Liberia da Sierra da Rwanda da Burundi da Congo Kinshasa da yanzu shine ko rubin sai ke faruwa a Najeriya musuluncin da ake yi din komin kankantarsa musulmin duk da rabi al'ada rabi addini ake tafiya a waɗansu ɓangarori amma koyarwar addinin tana da tasiri ko yaya take wajen rage muggan laifuka da kuma ayyuka na ta'addanci wani tsohon janaral na soja wanda da ƙarshe yake ga ƙungiyar leƙen asiri ta rata cbg suna da kuma KJB ina jin ko eh? yadda na faɗa da farko shi da kansa yake a jamhuriyoyi da suka haɗu da suka gina tarayyar rasha binciken su na leƙen asiri ya nuna musu inda aka fi ko ina rangwame da karancin ayyukan laifuka su ne ƙasashen da saba'in zuwa tamanin cikin ɗari ɗinsu musulmi ne suka mamaye su ko da a tsohon tarayyar rasha ce da suka yi bincike ya ce sai ya nuna musu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi ce amma fa kar ku manta ni ba musulmi ba ne ba wallah haka ya faɗa ce kar a manta ku ba musulmi ba ne Ya ce amma bincike ne wanda ya yi kuma ya ga gaskiyarsa ba yadda iya dole sai ya faɗa ce an hakika ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci Ya ce kawai illa iyaka inda ta yi zafi a gyaggyara ta kaji shi yana faɗar tunani irin nasu inda ta yi zafi a ɗan Ya ce amma kowane tsari da muke fi da a duniya ya ce mun ga kasa wata Ya ce ita ko har yanzu ba mu kasa wata ba sai dai mu ce mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba yake kuma shari'ar musulunci ce suke da fadi na karbar kowane irin sabon abu da zai zo tana da fassara da ta bayar da dama a yi masa amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru jiya don su kaga me zai faru yau amma ba sa iya hasashe kan gobe da jibi ka duba inda ake wannan rigimar duk inda ake wannan rigimar ta cikin gida yakin ba sasa na kamar a mutu yaki sun yi cinyewa sai ka samu inda kafirai ne suka fi yawa a ciki su da ɗin suru wanda ɗin su labirin da aka yadda inda ake yi guda ɗaya ne inda za ka ce A eh, akwai musulmi da yawa shine somaliya wannan kuma an fidar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin faɗin sa bane ba sai kawo somaliya ta samu kanta a halin da ke amma abin da so an kai gare shi musulmai a najeriya su ne gatan najeriya na zaman ta kasa guda daya a yau idan ka ce za ka zare musulmai daga najeriya to ina ne zai zama najeriya domin tun daga jaba, idan ka tsawo misali sauko daga jaba din har ka dangana da kwangwalam a nan arewa ko ka dangana da banki a nan gabas ko da su lela a yamma maso arewa da su ina ne duk za ka dangana wuri ne inda idan ka haɗa ka kuɗa ka kuɗa dai musulmai ɗin ne ke ɗaukan 85 zuwa 90 cikin ɗari daga gama idan ka shiga ilorin ka dangana kuma har lagos in dai baka ba musulmi 60 zuwa da biyar cikin ɗari ba to za ka ce ana tare 50-50 to babu yadda za a yi koka ba arna kenan wajen gaba ɗaya. a kudu maso yamma kenan yaroba land gaba ɗaya. to idan ka ɗauki kuma sauran kasashen su kuma na gabas sun kuma nan ma da akwai musulmi a tsaftace a can da can da can da can da can to sai kuma yadda ina zama Najeriya in ka cire musulmai gaba ɗaya sai ka mayar da ina ya zama najeriya kuma babu babu inda zaka mayar da zama najeriya kaddara ka ce to kai za ka bi majority ne na kowane yare hausa musulmai ne fulani musulmai ne kanuri musulmai ne majority na yoruba musulmai ne to amma majority eh, majority na Igbo Kirista ne wane ne wane ne Kirista ne to sai ka ce major duk yaran da suke majority din su musulmi ne yankin su sai zanto musulunci yaran da suke majority din su arna ne sai zanto yankin su sune kuma sune Najeriya waɗannan su kuma an kore su misali da amma nan ka kasar inyamare za su zauna lafiya su da mutanen kalaba a yau a ware kasa a ce an ba su su kaɗai wallahi ba za su zauna lafiya ba gatan su ne mu dai musulmai ɗin muke wa ƙasar gata ba zai yiwu ba to a ce muna da kima a ƙasar in mun rike kimar mu da mutuncin muna da darajar mu ko muna da yadda za mu mamaye ƙasar in yi mu amfani da damar da Allah ya ba mu damar muke daban-daban damammaki na mulki damammaki na siyasa mu ne ba muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene iyayenmu mu musulmi a nan ƙasar bature ya same su da riga babba da jamfa da rawani da takalmi duk komai ba da bature ba da bai zo ya bai ma iyayenmu kafin ya zo suna da shi musulunci ya ba su amma yawanci waɗannan yarukan da suke maguzanci bature ya zo sa su kirista tsirara ya same su daga su sai ganye sai ya ba su riga mu kuma abin da mutum ya faɗa mana ya sami mu da su ya sami mu muna mulki da shugabanninmu ba shi ne zo koya mana mulki ba su ko wancan ya same su ba su da shugabanni su koya musu da ake mulki kuma tasirin me yake bin waɗancan yanzu cikin arnan ƙasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman da irin daga lokacin abacin zuwa lokacin baban gida zuwa lokacin abacin kun san an samu manya manyan arna a tsammanin kotuwa suka fi shahara a cikin ministocin baban gida katon arni da ya fi shahara ko kun kuma ba ɗan Najeriya ba ne to a lokacin baban gidan shi ne wa cikin dai jihar ruwa kai damkar bali wanda ya mai ministan tsaro akwai don tagaya wanda ya ministan harkokin cikin gida to a lokacin a bace wani babban arnin ne ya fi da ka garme a kusa kan ai babban arnin ne kan kowa ya san wannan ya yi tsiya a kasar nan to jarme sun ne yanzu fa wai shi ne sardaunar lantan da ya ta a da sardauna ita sarautar sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko taitil na sardaunan nawa ne ne amma yana ganin ba zai kima ba sai ya rasa ya shi a jikinsa kasan sardaunan yanzu kala kala a ko'ina akwai da kano ne da ina ne da ina ne amma dai the original one guda ɗaya ne shi ne gambi tamfari namiji uban yan muku Allah ji kansa da gafara amma da sauran bututtar ba su gawa bututtar abinda wannan ke nunawa tasirin mu tambos na jo haka sarautar su ce kasan sarakuna suna nan suna da wamman wake sai da mutu a can kuma ya kuma ba gondo Thank you. ko mutum ba riga amma ga tsakiya sun bai amfanin tsakiya babu riga ka san daga nan ne mutanen masu suka suka koya bambot cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci ka akwai lalacewar da mutanen mu dan suka suka zo fadawa bambot dan su nuna masa yadda ake sarauta dan mutanen da suke zero mu muke da tasiri a kansu ba su ne suke da minna a kanmu ba to dukkan waɗannan damammaki ta fuskar siyasa ta fuskar shugabanci ta fuskar albarkatu da Allah ya ba mu a yankin mu damammakin da in mun yi amfani da su yadda ya kamata to za mu canja karifa ta Najeriya karifa ma su Najeriya sai mun canja to amma yin amfani da damar sai da dace ita ce muka kasa musibar mu ita ce a tsakanin mu da juna abin da ke nuna mana musibar mu ita ce a tsakanin mu da juna yanzu family din uba sun ya kama ya tsare da waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin abarta musamman shugaban dogarawan abarta al-mustafa mejo al-mustafa da suwa ne da suwa ne ne zargin su ake yi kan abin da aka ko da yake Abdulsalam ne ya tsare su ya bayar da su gado ga obasanjo shi kuma ya ci gaba da tsare su yau kusan shekara uku suna tsare akwai wata takarda da waɗansu yan wasu kai wani analysis haɗawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abaka da su Medo Al-Mustafa da sauransu da aka tsare da kuma nan gefe daya yan OPC su fashi wansu Gani Adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan dogarawan abata da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba a gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan yan ji kwamfam ɗari bisa ɗari sun yi kusan kai a can ana zargin jihohin lagos da ogun da ondo da osun da oyo da waye duk gwamnonin adc sun suna tare da tsannan mutanen su gani a da ɗari bisa ɗari ba da baya babu mutum ɗaya da yake san sunan mutanen a nan bangaren arewa duk lokacin da ake likitin su ko lokacin da ake karar su ko an kai su kotu idan an nuna a NTV duk wanda kake ganin cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin abata din yake zuwa a wurin ya zauna shine wani tsohon minista a Maiduguri din nan ya kira su Kanoma Ali ko an nuna a shi za a nuna ya zunzare ido ya haka ba Allah ba kowa sai wancan mutumin na kasar shi kuma na hayaniya ya zage zage wasu wani lokacin na wadanar yana zage zage wani lokacin na VOA da BBC da hayaniya da sauransu to kuma sai wa kuma sai wai zan ga jamin galwai ila Allah ku jira wannan Allah ku to a nan gurin mu wani irin mutane ne mu babu wani mutum namu da yake waɗannan masu laifi ne ba kar ku manta da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar kano ta ɗauki kuduri cewa dama ko allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun sha yin surutu a kan cewa dan me ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa da kasar inyamurai ba sa shiga cikin tafiyoyi su ɗauki ko su ajiye fasinja sai sun je cikin sabon gari suna amfani da wannan wajen fatocin kwayoyi suna amfani da wannan wajen shigo da makamai suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da ya shafi kano amma su shigo garin mu wai ba za su je su ɗauki fasinja ba kuma babu wata lokacin kan da isa suka karɓi da yanzu su har sai sun ji cikin sabon gari muka ce wannan cin mutunci ne kano layin idan ta je idan suke ajiye fasinja a suna ba ta ba idan borno express sun je idan katsina transportation corporation sun je idan yankari sun je idan yobe layin sun je idan gombe layin sun je me ake ba su a can wurin amma za su shigo kasar mu kuma su nuna sun fi karfin doka a kasar mu kano ko kano sai doka cewa lalle idan sun zo yanzu rinka cewa a tasha ko a bayan gari yanzu sun kare dokar cikin sabon garin suke zuwa su ɗauka ko su aji amma shi ne ba gwamnan kano shawara kan harkokin ha ba addini ba addinai yake ke ya ce har maguzanci har komai da komai tunda idan yake addini aka ce musulunci kaga abin da ya karanta na bori da bokanci da yanki ba zai shiga ciki ba amma idan aka ce da gori da komai ka ga da addinai bai ba da shawara kan harkokin addinai da musulunci da maguzanci da yahudanci da kirtanci da kokanci da dukkan wani kishi na iya shege to shi ne ke ba da shawara a kai me yasa bai magana kan waɗannan ba waɗannan inyamurai ba sa barazana ga kano amma ja'afar ne ke barazana ga kano ko wani soci a sabon gari bai zama barazana ga Kano ba amma masallacin Usman bin Affan ko masallacin Juma dorewa shi ke barazana ga zaman lafiyar Kano haka ya rubuta takarda ya yi kofi ɗin takardar zuwa ga gwamna ya yi takarda ya yi kofi zuwa ga commissioner of police director SS chairman na kansu ulama da waye da waye ya rubuta musu kofi wai hudubar masu sati biyu da ta wuce ta tashin hankali tana barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan yan daba da ake da su ba sa zama barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan cocin da aka kama dan kuma da makamai lokacin da aka yi rikicin Kano na kafin Ramadana duk wannan hayaniya da aka yi da Kano da motoci da aka kama kiristoci sun shigo da motoci da makamai duk ba sa barazana ga zaman lafiyar Kano